A shirinmu na mata yau bakoncin wa muka samu zaki gaya mana sunanki da kuma inda kika yi karatu daga primary secondary har zuwa jami'a. Assalamu alaikum. Da farko sunana Nabila Garba Magashi. An haife ni a shekara ta 1986 a cikin unguwar Kwatas na Bayero University da take Kano. Um, na yi primary school dina a nan buk staff primary school daga nan a shekara ta 1999 na wuce zuwa makarantar gaba da primary wato secondary school dina inda na je na yi karatu a al'ansar girls college wadda yanzu ake kira da zara na nono girls college daga nan bayan na gama na samu nasara na wuce zuwa jami'a ta bayero university a inda na yi remedial studies ina kasancewar sciences na karanta a secondary school sai na wuce zuwa tsohuwar jami'a na fara remedial studies ina inda na yi shekara ɗaya a lokacin da na shiga jami'a gaskiya na shiga da niyyar ina so in zama likita likitan mata-mata na so in karanta wato medicine tare da na waɗanda muka gama secondary school tare muka tafi akan wannan ra'ayi to amma allah cikin ikonsa kafin mu karasa karatu sai na ji gaba ɗaya na ya karkata ya koma zuwa ga um, in karanta biochemistry. Idan kwas ɗin da kika karanta kenan eh, yaya karatun ya kasance idan kuma ba kwas ɗin da kike so kika karanta ba wani irin kalubale eh, kika fuskanta a yayin karatu. To kuma hakan aka yi bayan na gama remedials ɗina na cike biochemistry kuma da result ya fito na samu nasara na shiga level 1 inda na fara karanta biochemistry daga nan bayan na gama a shekara ta 2010 na je na yi bautar ƙasa nysc a 2011 inda na yi sabis ina a nan federal college of education fce sannan da na gama kasancewar ban samu aiki ba sai na ci gaba da karatu inda na je na karanta postgraduate diploma in education a nan fce na gama. An samu aiki ko ko ana nema idan an samu yaya gwagwarmayar wajen aiki. Bayan na gama ta sai na nemi koyarwa a wata makaranta haka private school inda na ɗauki yara nss 1 zuwa 3 ina koyar da su biology sannan njs 1 to 3 kuma a wannan lokacin ina koya musu agriculture to ina cikin haka cikin ikon allah sai kuma na zo duk dama dai baka giving up ba ina ta raba takarduna har allah ya sa aka yi nasara na samu aiki a national open university of nigeria inda a shekara ta 2013 kenan 2013 aka yi posting dina zuwa library na nan national open university to gaskiya lokacin da aka yi posting dina zuwa library ba abin da nake so ba ne ba saboda ina ga irin ya za a gashi na yi sciences ga course ɗin da na yi course mai kyau kuma sai a zo a posting ɗina library a lokacin gaskiya har na jima kamar ba zan karɓi aikin ba to amma akwai wata yaya ta ta zaunar da ni dai ta yi min faɗa ta nuna min cewa duk abin da ya samu a karba in Allah ya saka albarka a ciki shi kenan to daga baya gaskiya bayan na fara aikin na fahimci cewa Um, an ɗora ni kamar wani layi ne na academic academic staff to sai na ji na yi developing interest saboda gaskiya iya rayuwata i've wanted to be a teacher ina so in ga na zama malama amma malaman gaskiya na fi so da ya ɓangaren lecturing wanda ina ganin zai bani dama in ci gaba da gudanar da harkokina na kasuwanci saboda gaskiya ni mace ce mai son kasuwanci to na zo na karɓi aiki na ci gaba da yin aiki na daga baya na koma nan um, buk new site na nemi in yi masters a library and information sciences tun daga inda allah ya ajiye ni to amma ko da na nemi admission sai aka ce min ba zan samu admission ba saboda na yi kamar change of course sai na yi postgraduate diploma in information management to haka na yi postgraduate diploma a uh, information management ina ga a 2014 2015 academic, uh, academic session na gama na samu sakamako mai kyau aka ɗauke ni zuwa masters academic masters su wadda ita suke cewa uh, mlis masters in library and information sciences to gaskiya dai a yanzu ina da interest sosai a wannan area saboda na fahimci ba wai kawai magana ce ta library ba magana ce ta um, abubuwa da yawa as a librarian za ka iya dealing with different kind of information irin researches da suka taba bangarori da dama wanda ba lallai sai abin da ya shafi library za ka yi ba don a yanzu haka maganar da nake yi na gama coursework ɗina kuma na ci gaba ina yin rubuce-rubuce na thesis kuma na ɗauki bangaren agriculture a nan nake rubuce-rubuce na to yanzu dai a nan a wannan matakin nake muna fatan allah ya nan ba da dadewa ba mu samu mu kammala insha allah To madalla malama Umra'u Aliyu da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA.